يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يات بها الله ان الله لطيف خبير يا كيدانا mummunan aiki ko kyakkyawa ko mai ƙanƙantarsu ko da a cikin dutse suke ko a wani wuri a sama ko ƙasa inda babu mai ganin su to Allah zai zo da su a ranar alkiyama sai ya saka wa bawa a kansu hakika Allah mai tausasawa ne ƙananan abubuwa ba sa ɓuya a gare shi masani ne dangane da inda suke